Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da zuwa tashar mai albarka mai suna sirrin mallakar zuciya TV. A yau insha Allah kamar da mai wato ainihin kallo da sauraro ya gani zan yi magana ne akan hanyoyi guda biyar da za ka bi idan kana so ka fara soyayya da mace. Akwai hanyoyi guda biyar kafin ka iya tunkarar mace akwai abubuwan da kake bukata. Na sha bayani akan wa'annan. Yau in Allah da yau ma bidiyon zai magana ne akan haka. mai sauraro kaka ji ko ina ka kasance da ni har wannan karshen bidiyon domin za ka samu fa'ida sosai abubuwa guda biyar ne wato ainihin na buɗe mana su ga su kamar haka abu na farko kafin da in ji cikin abin da nake so ne bayani akan shi kai tsaye ne kwana biyu ba mu ba mu uploading bidiyo akwai abubuwan da suka faru akwai aikin da muke sisa ne kuma duk muna yin hakan ne saboda wato ainihin burge yan kallon mu da masu sauraron mu da sauransu su kada dai ku manta ku danna subscribe don wannan shirin da zamu kawo muku shiri ne wanda in dai kana soyayya ina tabbatar ma da cewa zaka samu waraka gaskiya saboda shirin mun shirya mai sunan shirin jami'ar su za mu dinga sakin muku shi duk ranar juma'a insha Allah amma beri sun za mu fara sakin shirin ba mu sa date ba yanzu amma beri sun cikin maybe cikin watanin Allah da za ku fara ganin episode episode din mu suna wannan fatan mu ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana karo sanarwa ba wai bayani kaɗai ba ya kamata a ce ku gani a aikaci domin wannan shirin zai nuna ma inda zaka cire tsoro a soyayya inda zaka cire inda zaka zama jarumi inda zaka zama wato ainihin self confidence ka gani ayi to shine kawai barin je kai tsaye zuwa cikin bidiyon mu ne abu na farko da zaka yi idan kana so ka bayyana mace kana son ta kana buƙatar ƙwarin gwiwa self confidence kana buƙatar ƙwarin gwiwa ba a soyayya kaɗai ba a rayuwa ma kana buƙatar ƙwarin gwiwa duk abin da za ka yi kana buƙatar ka sa kanka ƙwarin gwiwa zan yi ko mun wahalan shi ko mun tsananin shi ka sa a ranka cewa zan yi kuma in za ka yi in za ka yi in ka gane ai kana buƙatar ƙwarin gwiwa idan dai har kana so ka yi soyayya da mace idan ka samu ƙwarin gwiwa idan ka samu ƙwarin gwiwa shine za ka samu abin da kake so amma in dai ka sa fargaba ko tsoro ko kuma wato ainihin a zuciyarka dole ba za ka iya ba dole in ka sa fargaba ko tsoro a zuciyarka dole abokina duk sanda kake mata za ka haƙura ko kuma kana kallo wato ainihin kana za ka tsaya kallon ruwa ne kwaɗo ya zo ma kafa a banza a saboda haka ka cire tsoro ka tankare ta abu na biyu da za ka yi shine shiri ko tsari dole kana buƙatar ka tsara abubuwa ka tsara mata akan yadda za ka dinga gabatar mata da soyayyanta ko da ba kai tsaye ba soyayyanka a gare ta ko ba kai tsaye ba ko da irin indirect ne kafin ka tunkare ta da maganar soyayya kana buƙatar tsari kana buƙatar ka tsara abubuwa daban-daban ka tsara cewa ya zaka mata magana ya zaka je wajen ta ya zaka tunkare ta da maganar soyayya mene ta damu da shi a ganin duk kana buƙatar ka tsara wannan abubuwan idan ka tsara su to zaka tafi abin abin da kake nema zai tafi ma yanda kake so dole kana buƙatar ka tsara ka gabatar mata da soyayyarka kuma cikin tsari da cikin salo wannan shine abu na uku abu na uku da zaka yi shine kalaman soyayya kun ga kalaman soyayya da kuke gani wallahi suna da matukar muhimmanci 100 bisa 100 domin idan dai har ka iya kalaman su da zaka ka mu mace kalaman ya barin gaya ma ba dole sai ka tsaya kana ta zayyano kalamai masu tsauri ba ko kuma kana zayyano mata abubuwan da ka san ba za su yi ba irin misali irin idan ban ganki ba idanuwa na dubu waye waye waye ka gane kalamai dai da ka san cewa suna da suna da ma'ana kuma za ta fahimce su to dole kana buƙatan ka tsara mata kalaman soyayya masu daɗi ka tsara mata kalaman soyayya masu daɗi waɗanda za su sa ta ta narke a kanka kada ka ji kada ka je wajenta kana mata kama kama maganganu in ma maganganu ne masu daɗi ka tsaya ka shirya su layi ɗaya page ɗaya page biyu ka tsaya ka shirya su masu daɗi ka haddace su idan ka haddace su ka tunkare ta abokina ka fara gabatar mata ka gani wallahi ba ta san sanda za ta dinga murmushi ba tana wato ainihin a wannan ɗinka to dole ne ko ka gina soyayyan ko baka gina ta ba ko kana kan gini dole kana buƙatan ka shirya ka tsara ka kuma haddace kalamai masu daɗi wannan shine abu na uku abu na hudu shine haƙuri da juriya yes abokina fa dole sai kai hakuri dole sai ka jure idan har baka sa hakuri da juriya ba wallahi dole dole kana ji kana gani zaka gudu ka balla danka saboda ko daga kun san musamman ma in kana lokacin da kake nuna ma yarinya kana santa in baka tsaya ka wannan juriyon ba baka riga ka shiga rayuwarta baka ci zaka wuce dama ita ma za ta barka ba za ta damu da kai ba saboda ai baka riga kai wani tasiri a zuciyarta ba to dole za ta barka ba ta buƙatar ka a rayuwarta to wannan shine abin na hudu dole kana buƙatar wato ainihin dole kana buƙatar wato ainihin kai haƙuri ka juri ka yi haƙuri akan abubuwan da zaka fuskanta daga gare ta dole kana buƙatar ka jure abubuwan da zaka fuskanta daga ita kuma sai ka jure wajen bayyanar maka da ƙudurinka a gare ta dole sai ka jure wajen bayyanar mata da ƙudurinka a gare ta abin akwai wahala gaskiya so amma in dai baka da haƙuri abokina ba za ka iya suya gaskiya da kowace nau'in mace ba amma in dai kana da haƙuri da juriya wallahi duk yarin da ka tunkara da mawulakancin nan ka juri ka juri a hankali abin zai canja abu na ƙarshe kuma na biyar shine nasara ko faduwa yes abokina ka sa a ranka cewa dole zaka ci nasara ko zaka faɗi idan ka ci nasara sai ka gode ma Allah kuma wata ainihin ka ji daɗi ka yi farin ciki ka shiga gabatar da soyayyarka a gare ta idan baka yi nasara ba abokina ka yi mata uzi kar ka ce za ka ta abokiyar gaba daga ranar ko kuma ka dinga jin haushin ko kuma shi ka dinga tsine mata ko da yaushe ko kuma kawai ta zama kullum kawai za ka dinga wannan ne akan ta a'a ka yi haƙuri ka mata uzuri maybe akwai wanda ta riga ta sa a zuciyarta ne yasa kai kuma ka kasa tasiri a gare ta wayannan su ne abubuwan guda biyar idan kuma kana so ka san wasu abubuwa guda uku da zaka bi ka mallaki zuciyar mace kalli wannan bidiyon mun gode da kasancewa da sirrin mallakar zuciya tv kada a manta dai a danna mana subscribe sannan kuma a danna mana ƙarar sanarwa idan bidiyon ya burge ku ku danna mana alamun like na kwar kullum abubakar aitali